wasan da masana ta mola suka ce zai iya zamowa karan battar premier league a bana 'yan wasan liverpool sun nuna wa manchester united cewar su ba kanwar lasa bacci liverpool ta doki manchester united da ci uku da babu ta kuma tsallake manchester city a zaman ta biyu a saman teburin league na premier na ingila da wannan nasara da ta samu ɗazu-ɗazun nan jared ya jefa ma liverpool kwallaye guda biyu a mintuna na 34 da kuma 46 da fara wasa dukansu a bugun penalty. Suarez ya jefa kwallo na uku a ragar 'yan Manchester United a minti na 84 da fara wasa. Aston Villa kuma ta tsamo kitse a wuta jiya lokacin da ta doke Chelsea da ci ɗaya da babu. Fabian delf ya jefa mata kwallo ana kusan tashi daga wasa. A wasan na jiya Asabar da an kori 'yan wasa biyu na Chelsea Williams da Ramirez yayin da shi kansa manajansu wato Jose Mourinho shi ma aka nuna masa jan kati.